kuma a irin wannan rana ranar da aka haifi mai wannan zamani imamul hujja sahibul asar wa zaman arwahuna lahu bida a daidai irin wannan ranar ne kuma aka haifi mai wannan zamani ko kuma in ce babban mataimaki na imamul hujja ma'ana aka bar ansarin imamul hujja shine maulan musaid ibrahim zakzaki a hula so tawassulan shi yasa muke shirya wannan program domin neman albarkar waɗannan bayi nasa masu girma so saboda haka wannan program ne wanda za ka iya cewa program ne guda uku amma aka dunkule shi za a yi shi a lokaci guda saboda haka muna fata 'yan uwa waɗanda suka samu zuwa da ma wanda ba su samu zuwa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa ma a cikin irin ladan da waɗanda suka shirya wannan munasaba suke samu kuma Allah subhanahu wa ta'ala imana taufiki ya sa mu yi lafiya a kammala lafiya a kula kauli haza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala